is a national party. It has presence in 774 local governments in the country. The Unity Party no, it has no godfather. So I can see the PDP doing very well in 2015. Jam'iyyar da bata da uban ɗaki kuma ta bambanta da duk wasu jam'iyyun siyasa. Hakikanin gaskiya 'yan Najeriya sun amince da ita. Hakan yasa nake da ƙwarin gwiwa za ta taka rawan a zo a gani da zaran an sasanta matsaloli wanda kuma matsaloli ne na cikin gida. But don't you think that the reconciliation process is taking long time? To baka gani gani sasantawan yana daukan lokaci? No, it's not long. It's, it's good so that people can exhaust uh, their opinions. A'a, baya ɗaukan lokaci hakan ya kamata saboda a bawa kowa kunin bayyana ra'ayinsa mulkin demokradiyya ne dole a bawa kowa dama kuma ai magoya bayanmu suna nan daram kuma na hakikance bayan satantawan za mu koma mu yi ƙarfi fiye da da saboda irin ayyukan da jam'iyyar pdp ke yi ba kya gani irin ayyukan da ake yi a jihar gombe ai zai yi wuya wata jam'iyya ta yi tasiri kun yi awa biyu da mai masaukinka ko menene kuka tattauna? Development. Ci gaban PDP? No, no, no, I'm talking about infrastructural development. Ah, ci gaba wurin inganta kayan more rayuwa. kun san jihar gombe tana da filin noma za mu haɗa kai wurin aikin noma mai girma gwamnan jihar gombe ina tabbatar maka za mu haɗa kai wurin aikin noma a matsayina na shugaban gwamnonin pdp zan ci gaba da hulɗa da duk wanda ke ƙoƙarin kawo ci gaba hakan ne kaɗai za mu kai ga nasara ba abun da ku kuke rubutawa a jaridu ba goswin akpabio gwamnan jihar akwa ibom kuma shugaban gwamnonin pdp a najeriya abun jira a gani shine matakin da jam'iyyar pdp za ta ɗauka a taronta na shugabannin jam'iyyar na ƙasa a makon nan ko za a samu daidaito ko kuma ƙara wargajewa sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya amma ba ba abin mata da tagolo ba a ɗauka mu sokarin tsakidi haramun ne sokace roƙo haramun ne na yadda kiɗi kuma kai ban ce ku tura ba mota gada a cikin turɗa tana ta ƙauye ta taru siyasa ƙauye ta taru don can ƙata ka kowata an sare wani don hauka an mare wani don hauka wani yayi waɗa da dangi ne hayo kuma ba su gaisa

boka gawa kaga na san malam gawa kaga na san soja gawa kaga kuma mun taɓa wasa 'yan sanda sannan mun san fara fulla kai malam kokoli tafe kai ko Allah madiri sheko don Allah ta hobe do allo kai ko idi ubon biliya da duk ko kidi garan minji canza mutum adon baya canza mutum ba na san ni wani baya canza shi ku lallaba sanu wallahi kiɗi haramun ne in Allah ne abin tsoro mu ji tsoro ne mu hauka in kowa ka ji tsoro adon ba Allah ne ba kai hauka mutum da ba shi canza ka diya da ya ga bai sun ka ba zai mai mu.